dama ga shi duk ya fita hayyacinsa ya rame ya yi baki har ya kai abu da kansa maganar wannan irin ramar da yake yi sai cewa ya aiki ne da rashin zama amma ba wata damuwa abban ya sake cewa ban ga 'yata ba ne tun da kuka dawo in ce dai lafiya abin da ya sanar da su fafa haka ya faɗa wa nasa mahaifan fa'iza na ji ba daman ƙaryatawa amma ita ma ta fara ramewa saboda damuwa kullum suna waya da yaya kabir sai dai ya ce jikin da sauki tun tana daurewa har ta ce to ka yi min visa na zo mana tun da ni mace ce zan fi kula da ita ka dawo kan aikinka ya ce ai ko a nan ma ina aikin ta intanet kar ku damu mun kusa dawowa to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba Papu ya samu abu da maganar a siyasance shi ma abin na cinsa ya ce kai dai bari ni ma na kasa haƙuri kamata ya ta dawo ɗakin mijinta haka allah shi ke ba da sauƙi ya ce akwai mahaifiyar matar alin a can to ai ta isa hakan nan zan masa magana ta dawo ɗakin aurenta kar abin ya zama hauka daga neman lada a kwasa zunubi hmm, duk wata ladar da za ta samu ai ɗakin mijinta ya fi duk da akwai amintaka mai ƙarfi ai hakan ma ya yi zan masa magana yau yau ɗin nan ku yi hakuri za ta dawo yaran ne ba su san inda kansu yake musu ciwo ba amma ai aure ba abin wasa ba ne ina laifin ma sati ɗaya amma yanzu wajen sati uku ka yi hakuri Papa ya ce a'a ai mijinta ne ko shekara ya ce ta yi ba damuwa ba ne damuwa mu rashin jin ta da ba mu yi ba tunda tun da suka bar ƙasar nan har suka dawo ba mu ji ta ba bare mu ganta har aka gama biki ko ba ta zo ba ai ta kira mu mu ji sanyi ko kai ai wannan ma hauka ce ta yaya hakan za ta kasance tun da suka tafi har suka dawo ba ku ganta ba ko jinta a waya bari in nemo sakaran yaron nan ban sani ba ne papa ya ce a'a ka bi shi a hankali matarsa ce mu dai ta kira mu mu gaisa shi kenan kawai abba ya harzuka ya ce ina har hakan ta faru ban sani ba yana hauka ne yarinya ba za ta yi magana da iyayenta ba eh ko da suka tafi idan mun yi waya da shi in na tambaye shi ita sai ya ce tana gaishe ku ko ya ce yana wajen aiki to ban damu ba tun da suna nan lafiya ashe ku to ranar da na zo aka sake daura auren nan ina ƙarya yake bari in nemo shi bai isa ya wasa da ku ba ko kaɗan da kyar papu ya lallashe shi ya ce ya bi a hankali su ba wai sun ce ya yi laifi ba ne a baranar kamar ya ci babu gashi ya yi rashin sa'ar wayoyin salisun duk sun ki tafiya har da na aliya'un sai washe gari tukunne ya samu ya ce yana son ganin sa idan ya dawo daga aiki salisu ya ce to gabansa ya dinga bugawa yadda abu ya magana ya san akwai abin da ke faruwa samun aliyu yayi ya sanar da shi irin ƙaryar da ya shirya musu yanzu kuma abana neman sa bai san ko na menene ba neman aliyu ya ce kare damu ya yi addu'a allah ya sa alheri ne kawai ya ce to amin dai ya kabiru ya kira papa suka gaisa papa ke sanar da shi abin da ke faruwa ya ce masa eh ta kira ni ta sanar da ni ta ce ta yi ta neman layin ko bata samu ba amma in faɗa muku ku yi haƙuri don Allah to ba damuwa tun da kuna waya ya kabiru ya ce an jima zan haɗa ku ku gaisa to nan ne hankalinsa ya ɗan kwanta sai da dare ya ba ta waya ya ce su gaisa ya gaya mata yadda za ta ce musu ta kuma ba su haƙuri sosai to tsakanin ɗa da mahaifi kenan ta wanke musu zuciya ta ce sun kusan dawowa insha Allahu matar Aliyu na samun sauki. A haka suka rabu a takaici suna yawan gaisawa akai-akai. Ba su sake korafi akan komai ba, fa'iza ma haka tana jin muryarsa a kullum ba ta hakuri yake kan yi wai ta kwantar da hankalinta yana hanyar dawowa kar ta damu. Ba su dawo ba sai da suka yi watanni uku da sati biyu. To, Sabila a gidansu ta sauka shi kuma kabiru bai zo gidan ba sai washe gari don baya sai su san tare suke sai muna ganin ta ta yi kyau ta yi kiba har ma kakabinta na tsammanin ciki ne da ita da kabiru ya zo suka hau muna ganin sa shi ma ya ce ke ce haka yar papa dariya ta yi ta ce ango ka sha kamshi suka yi ta raha har wajen karfe tara na dare papa ya ce ke ba za ki gida ba ne sai ta ce anan zan kwana fafa saboda na daɗe bangan ku ba sai jibi zan koma haka muka yi da shi wai saboda mu wanke laifin da muka yi muku nan ta kashe bakin su suka amince to labarin ya yi salisu kuwa duk ya biya lalace damuwa ta yi masa yawa abinci da ƙyar ci har wajen aikinsu sun damu kuka kuma ya yi ba iyaka a kullum da kayana yake kwana rungume a kirjinsa yana sunsunar kamshin jiki surute ku kamar sabon kamu tun aliyu na shi haƙuri da lallashi har ya koma faɗa ƙarshe ma ya share shi ya koma ba shi tausayi sai dai ya masa nasiha ya ce ya koma ga allah yana gaya masa damuwarsa duk su mata fito masa a fuska ma'ana kasumba kuma ya kasa askewa abba ma fushi yake da shi akan rashin dawowar matarsa to don kar ya gane sai ya daina zuwa gidan kusan sati uku ya ce musu ai can ya je duba su suna zaton da gaske ne kwatsan sai ga salsabila a gidan nasu fa'iza daɗi kamar ya kashe ta saboda mijinta ya dawo da rungume salsabila suka shiga gaida mamaka tume su ma dai sun ji daɗin ta. salsabila ta ce tare muke da yaya kabiru shi ma je ya dawo ki je ki masa barka da zuwa ko amarya kunya ta kama fa'iza amma ta ƙi tashi sai da mama ta ce je kike buɗe ƙofar babban falo ki shigo da shi ki kai masa ruwa ko da yake ba sai na gaya miki ba nan ma ƙin tashi ta yi sai da salsabila ta ja hannunta tukunna suka fita dama da kwalliyarta bayan ta buɗe ta fita suka shigo tare yana ta zolayarta da sun koyar da kai ya zauna ta je ta kawo masa abinci da lemo sannan ta tsuguna ta gaishe shi ya ce bana ci miƙe yarinya ɗagowa ta yi ta kalle shi ya ɗan ɗaura fuska sake matsowa ta yi ta ce ina wuni bai amsa ba ya ce na ga kamar tsoro na kike ji ko to ki riƙe gaisuwar da abincin ki bana ci hankalinta ya dan tashi ta ce ka yi haƙuri ban fahimci abin da kake nufi ba ne ya ce oke haka mata ke tariyan mijinta da bata gan shi ba na tsawon watanni oho kenan, ko ba a suna ne yanzu oho ko da yake na yi laifi ba kunya ta kama ta sai ta sunne kai sansabila ta fito nan za ta shigo wajensu sai ga motar salisu ta shigo bata jiya ta ga kowaye ba ji ta yi an dafa ta ta ɗan tsorata saboda bata san da zuwan mutum ba ta jiyo suka yi ido hudu ta ja da baya za ta shige falon ya riko ta ya ce please gimbiya ta ki ɗan saurare ni don allah a bi ta da sauri yana cewa 'Dan allah ki sai suka tarar da kabiru fa'iza fa ta tsorata ganin yayanta shi kuma ya miƙe a harzuki ya ce wani irin dabbanci ne haka zaki shigo min ina tare da iyali na ko salama babu ran ya yi salisu ya ɓaci amma da yake shi mai laifi ne ya danne ya ce sori ai ban san kana ciki ba ne ni ma na wa iyalin na biyu ga ta nan kuwa ke zo mu je ta ina ta zama iyalinka tambaya ta zo masa a bazata sannan ma da rainan hankali ya kalli ya kabiru ya ce wace irin tambayar rainin wayo ce haka kake mun kabiru fa'iza jikinta na ta rawa sannan ya kabiru ya ce kai zan tambaya salisu kana da alaƙa da ita ne in sani ran yayi salisu ya ƙara ɓaci ya ce oho baka sani ba kenan to kai ya kamata na yi maka wannan tambayar Ehe idan baka sani ba fa'iza kabir sharif take wato mrs kabir ina fatan ka gane dangantaka ta da ita ko ya salisu yi murmushin takaici ya ce to na fahimta waccan wace ce a gare ka kanwata ce kai ba ya ce matata ce ke zo nan sai na taso ya nuna ya salisu da ɗan yatsa ya ce kin san wannan na kalli idonsa shi ma ni yake kallo na ɗauki idona na ce ban san shi ba yaya baya za ta matso ta ce salsabila yayana ne baki sani ba mijin naki na daga mata hannu na ce ke kika san wannan amma ba ni ba abinda na sani shine ban taba ganinsa ba shi kenan Ya yaya koma ya zauna ya yi salisu ya jijjiga kai ya murmushi ya ce ok naji ke fa'iza zo ki wuce ciki ta kalli yaya kabiru ya ce idan har kika daga koda kafa ɗaya ce to a bakin aurenki magana ta girgiza ta sosai na tuna lokacin da ya yi rarrashi na da za mu bar ƙasan nan zuwa malaysia ya yi salisu ya ce wa ya kabiru ya bar masa gidansa na yi niyyar bin sa ya ce idan na sake na bi shi ko na sake na daga kafa daga inda nake ko a bakin aure na yau gashi tarihi ya maimaita kansa Ba za ta kalli ya kabiru cike da mamaki da fargaba ta ce yayana ne ba ya ce na fi ki sani ban kuma hana ki zuwa gare shi ba amma cewa na yi idan har kika daga kafa daga nan da sunan bin sa a bakin aurenki sai ki zaɓa ko aurenki ko yayanki jikinta ya sanyi ta zauna ya yi salisu ya ce wai me kake nufi da ni ne kabiru me ka ɗauki kanka kai waye me kake takama da shi da za ka dinga min iko a kan matata har ka ɗauke ta ku bar ƙasan nan zuwa wata ƙasa ba tare da izini na ba kasa ne na dinga yi wa iyayenmu ƙarya saboda wata manufar ka ta banza kabiru ya murmushi ya ce me yasa baka gaya musu inda muka je ba da ƙaryar da ka dinga shirga musu ya matso kusa da shi ya ce tsoron me kake ji salisu to bari ka ji a yanzu ma auren ku ya ƙare kai da ita takarda nake bukata a kawo mun ko ni in zo in karba ko kuma baka bata yanzu shi kenan an wuce wajen idan na ƙi ba ya daga kafaɗa ya ce kai ka sani idan gumu ya yi gumu da kanka za ka kawo ok to wallahi yanzu na fara auren sai dai ta yi ta zama ba saki tsakanina da ita har abada yana kaiwa nan ya juya a zuci barin gidan ya yi gaba ɗaya ya yi jiwo muka yi wa junanmu murmushi ba iza idan ta ya kawo kwalla ya ce salsabila je ki musu sallama ki zo mu wuce na ce ai baka gaishe su ba ok to mu je ya manta da fa'iza da ke zaune a nan muka fice ta buɗe baki saboda mamakin abin da ya yi kabiru ya mata bin su ta yi a baya bayan ya gaida mama kaltume ya mata alheri ya ce zai wuce ta yi godiya tare da cewa ka san abu baya nan ya yi tafiya amma yana hanyar dawowa yau ya ce ba damuwa zan zo da daddare na gaishe shi yi mata sallama suka fito da salsabila a kan cewa za ta je ta gaida nata iyayen fa'iza ta rako su bakin kofa har ya sawa motar makulli sannan ya dago ya kalle ta cikin ɗaura fuska ya ce yaushe kike son tarewa hajja ta dago ita ma dama kanta a ƙasa yake bata ce ƙala ba sai na ce to ai daga gare ka ne yaya ba ita ba ya taɓi baki no ta zauna saboda koda ta tare ba lalle ne ta dinga gani na ba shi yasa amma sai sati mai zuwa ta tare ya ja mota suka fice nan ta durƙushe tana kuka sai ta ji an dafo ta ta daga da sauri a zatonta kabiru ne sai ta ga yayanta tashi ta ta fada jikinsa ya ce kin dai ga abin da nake ta soke hango kika ki ko to wannan somin taɓe ne sannan karki yadda ko da wasa ya sanke ya mace a nan gidan naku sai dai a gidansa saboda da zarar ya sanki to shi kenan ba mutunci zaki ba sannan idan har ya so wulakancin nasa zai iya sakin ki kin ga waye cutu ta sake fashewa da kuka to yaya zan yi yanzu hakuri zaki kawai tun da an daura da a ce ba daura bane sai a san matakin dauka yanzu ba dama ya fi mu iko da ki ta ɗago to ai kai ma ka fi shi iko da tasa ƙanwar tun da matar ka ce eh haka ne amma abin da na yi mata zai sa na ɗan saurara musu zan ba su dama ba na so a baya jini please ya ɗan rage murya ke taimaka ke ɗan lallaɓa min ita wallahi na kamu da son ta fa'iza fiye da yadda ba ke tunani na rasa yadda zan yi ki kalle ni kin san na canza fa'iza ko baccin kirki bana iya yi saboda tunaninta ya zan ya faɗa kamar zai yi kuka tausayi da jin daɗi suka kama ta a take ta ce zan yi ƙoƙari yaya dama matsala ta rashin ƙaunar da baka yi mata amma yanzu tun da kana son ta ba damuwa Tuna gode ki ma sai kin yi haƙuri ki masa biyayya fa'iza mijinki ne kin ji Allah zai taimake ki a kansa da duk abin da ya niyyar yi a kanki na ɗaukar fansa ta ce zan yi insha Allah to me ki ce da su abu a kanta eh zan samu aliyu mu je har gida mu ba shi hakuri ya bani ita daga can Abuja za mu ba komai dama nan tafi so ki gaya mata hakan to shi kenan za ki shige gidan ne a'a zuciyata ba daɗi mama za ta iya ganewa ta tsare ni har na faɗi gaskiya ban shirya ba amma abin da ya ɗan ban tsoro shine na ga tsana ƙarara a idonta Iza nawa kuma yanzu ba ta so na ko kaɗan tausayin sai kama ta ta ce yaya kai ka ja a lokacin sai ka ga kamar rashin kunya nake maka kuma duk gaskiya ne to ni ma gashi ka sa ni ciki